ba a kan riga Allah ya taimake mu da amsawa Allah ya taimake mu da aiki da ita Allah ya sa gaskiyar nan ita za ta yi mana shaida ranar tashin alkiyama za mu ci gaba da karatu insha Allah a cikin suratul Ali Imran aya ta 83 a fagairar dinin lahi ya baguna أعوذ billahi minash الشيطان rajim wannan aya da aka karanta mana tana mana tambaya shin yanzu da ayar Allah a kotu da sakin layi wanne ne bin Allah sakin layi ne bin Allah ko ayar Allah ita ce bin Allah to haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sakin layi ko kuma da constitution bin constitution shine addini ko ko bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna cewa kar abu constitution ba amma in mutum ya ji wayewar kansa ta kai ya ce constitution ya fi hadisin annabi kawo wa zaman lafiya ya zama kafiri ko dan waye in ya ce bin constitution ya fi bin ayar Allah dacewa a yanzu ko dan waye ya zama kafiri amma ba mu ce kar abu constitution ba abu constitution abin da ya dace inda zai kawo masalaha ya kawo zaman lafiya abi amma fa matuƙar abin da ya yi karo da na Allah ba in Allah ya ce a yi kaza sai constitution ya ce kar a yi to ba za a bi na constitution ba sai a bi na Allah in manzan Allah ya ce a yi kaza sai constitution ya ce ai haka zai kawo rashin zaman lafiya to ba za a bi wancan magana ta constitution ba sai a bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ce a fagayar dinin lahi ya magula shin addinin da ba na Allah ba shi suke so ai gaira dinin lahi abinda ba addinin a yadda libuna dinar gaira dinin lahi suna neman wani addini ne wato wanda ba addinin Allah ba al’islam shi ne al-abunan musulunci allazi a misa saƙa al-misaqa ala wanda Allah ya rike alkawari akan waɗanda suka bi wannan addini din idza zahara in wannan addinin ya bayyana wato Allah zai jibanci al'amarinsu Allah ka sa muna cikin su walahu aslama man fi samawati wal ardi duk wanda suke cikin sammai da kasai gaba ɗaya ga Allah suka mi kauya Ƙau'an wa karha a cikin suna so koma ba sa so wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi za ku koma ana karanta shi da yaƙo wa ilaihi turja'una ko wa ilaihi yurja'una Ya ga ce wa ilaihi turja'una ku wanda ake magana da ku ga ku zuwa ga Allah za ku koma in kuma aka ce wa ilaihi yurja'una to da wanda ba sa nan ma ko sun yadda ko ba su yadda ba zuwa ga Allah za su koma shine bambancin yaƙun da ta'u yaqun ga kaga mutanen ne ai ga ta'un ga kaga mutanen kake magana da su ya'un kuma kana ba da labarin ko ba sa ran ma dai haka abin ne ai dole ne zuwa ga Allah za su koma ba sa nan kenan ai dole zuwa ga Allah za mu koma ga mu ga ku shikenan saboda haka lalle da wanda ya yarda da gaskiya da wanda bai yarda da ita ba da wanda ya gaskata alkur'ani da wanda bai gaskata ba da wanda ya bi hadisin manzon Allah da wanda bai bi ba duk gaba ɗaya zuwa ga Allah zamu koma sai dai kowa akwai sakamakon da ya dace da shi Allah ka dora mu akan hanyar kwarai na'am sai Allah ya ce amanna billahi wa ma amanna billahi ya muhammad ka gaya wa jama'ar duniya baki ɗaya ba sai kafiran larabawa ba mu musulmi amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da alkur'ani shi aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da injila ita aka saukarwa annabi isa alaihi salam mun yi imani da attaura ita aka saukarwa annabi musa alaihi salam mun yi imani da zubura ita aka sassaro annabi dawud alaihi salam da sauran littattafa baki daya wa ma unzila ala ibrahim mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi ibrahima wa ishaqa da abin wa isma'ila da abin da aka saukarwa annabi isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa dan annabi isma'ila wa yaqub da kuma annabi yaqub wal asbat da ƴaƴansa mutum 12 din nan dukkan su gaba daya wa ma utiya Musa wa Isa sannan mun yi imani da abin da aka baiwa annabi Musa da annabi Isa an baiwa annabi Musa eh, Taura an baiwa annabi Isa Injila wan nabiyuna min min rabbihim da kuma duk abin da aka baiwa annabawa daga wajen ubangijinsu mun yi imani da shi mun gaskata shi mun yarda da shi la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce mun yi imani da wani annabin wani annabin ba mu yarda da shi ba ba ma yin haka mun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. kamar yadda haka kuma mun yarda da annabi isa haka kuma mun yarda da annabi musa haka nan har zuwa annabi ibrahim har zuwa annabi nuhu alaihi salam duk annabawa da manzanni mun imani da su nabiyuna min rabbihim da duk abin da aka baiwa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su bitasadiqi wa takzibi kamar mu ce mun gaskata wani mun karyata wani ba ma yin haka wala nu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah baki ɗaya ko masu miƙa wuya ne zuwa ga imani da waɗannan annabawa baki ɗaya kuma masu yin imani ne da abin da annabawan suka zo da shi baki ɗaya mun yarda da su mun yarda da abin da suka zo da shi muflisina fil ibada mu masu tsarkacewa ne wajen bautar Allah ba ma haɗa Allah da kowa domin su wayannan annabawa da aka ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce addinin su iri ɗaya ne ya ce al'ambiya watun wa dinuhum wahidun annabawa ‘yan uwan juna ne kuma addinin su guda ɗaya ne shine kalmar la ilaha illallah kowane annabi da wannan yanzu. babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai Allah ya ce islam dina duk wanda ya nemi wani addinin da ba na musulunci bai ce shine addini a aurinsa kamar ya zaɓi bori. ko ya zaɓi kaza mai bingi-bingi ko ya dubi mai tozala ko ya dubi zanin barhaza ko ya ce tawada zai ɗaure a ƙofar gidansa addininsa ne zai samu kariya daga masifa ko makamancin wannan ko ya riƙi wani shehu duk wanda ya riƙi wani addinin da ba na musulunci ba falan yi ƙubala minhu ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana cikin masu asara dan babu wani mai yi ba mai bayarwa ba mai hadawa ba mai daukakawa ba mai kankantarwa ba mai kashewa ba mai rayawa ba wanda ya dace a bauta masa in an je lahira a samu aljanna sai Allah yadda kai yadda ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah to kuma ba wanda za a bautawa sai Allah yadda kai yadda ba mai ba mai ba da lafiya sai Allah ko da yake lafiyar ma suna ganin akwai mai bayarwa yi eh, jinyar ma akwai mai dorawa ba Allah shi kadai ba yanzu in ka je kauye mutum yana cikin jinya gashi nan ko zai kai faduwar rana ko ba zai kai ba ba a so a faɗa ne <laughs> ah, abin da san kowa san miya bu ne wai ma yi ne suka kama shi shi ya sa ba yi da lafiya <laughs> wai ba a so a faɗa ne to kai yanzu da ka faɗa ko wai wata yadda dabara sai dai ku ji abin a jikinku fa haka ne shi ne wannan yadda dabarar ba amma ai ba a so a faɗa ne amma dai abin ai kowa zai iya gane amma biya gune abin ko kuma ce aljanu ne ko kuma a ce daga ganin abin da nasa aika san mu ne to duk wanda ya yi haka gaba ɗaya ya faɗa igiyar shedan ya faɗa cikin tarkon shedan na farko tukunna annabinmu ya mana albishir duk wanda bai da lafiya kan kare masa zunubin sa ake wanda ya yadda ya ne ya kama shi wallahi ba akan kare mallai ba akan kare masa zunubi yana nan da zunubin sa dan ba musulmi bane wanda ya yadda aljani ne kawai yake wahalar da shi bai yadda Allah ne ya dora masa wannan abin ba babu kankanar laifi a kansa yana nan a cikin laifinsa dan ba musulmin kirki bane wanda ya yadda samu akai masa dan haka ba shi da lafiya wannan ma ba zai samu da zunubi ba don bai yarda da Allah da ya tsora masa jinyar ba abin da ake so ka yarda Allah shi ya yi ka shi ne mai iko a kanka kowane hali yana iya mai da kai ko ya mai da kai halin jin daɗi ko ya mai da kai halin wahala ko ya mai da kai halin lafiya ko ya mai da kai halin jinya ko ya mai da kai halin talauci ko ya mai da kai halin dukiya da shauransu duk gaba ɗaya komai a hannun Allah yake wanda bai yarda da wannan ba yana cikin matsalar rayuwa a addini saboda haka walan walan falan kuma minhu ba za a karba masa wani addinin ba in dai ba da musulunci ba wa huwa fil akhirati min al kuma a lahira yana cikin masu asara wanda zai ga ya zo duniya a banza ya koma lahira a banza wanda bai zo duniya a banza ba wanda bincike yake akan addinin sai gane ina ne gaskiya take da aiki da ita ya zai iya gujewa sharrin shedan sai ta hanyar ilimi kaza da kaza da kaza babu kyau Allah ya hana to wanda ya rayu akan haka Allah in ya so tare da rahamarsa sai sa shi a aljanna, dan ya zo duniya ya lura da abin da aka kawo shi duniya saboda shi Abin da aka kawo mu duniya saboda shi addinin musulunci to an lura kana lura da addininka kana karatu ko baka karatu kana tambaya ko baka tambaya kana zama a inda ake karatu don ka ji me ake faɗa insha Allah Allah zai sa shari'a a zuciyarka amma mutum ya zama ba ɗaya daga cikin wannan to anan ne fa rayuwa take samun matsala Allah ya kare na'am كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وزاد yahdillahu qauman yaya Allah zai shiryar da mutanen da kafaru ba da imanin suka kafirce bayan imanin su ya Allah zai shiryar da su kaga ka yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yarda zaka tsaye da sallah ka yadda za ka ba da zakka in kana da abin zaka ka yadda za ka yi aiki a azumin watan ramadana ka yadda za ka je aikin hajji waɗannan ba su ne rukunan musulunci gaba ɗaya ba ka yadda da wannan kana aiki kana aiki sai wani ya je ya kawo abin na da ya zo ya baka ka ƙara da naka a lokacin ya dagula maka tsari ba a lokacin ya da kai daga hanyar Allah balle kuma ya kawo abin in an aikata shi shirka ne kaga anan ya nuna maka hanya guda biyu ga hanyar Allah ga tasa in ka bi a lokacin mushriki ake ce maka babu wata hanya sai guda ɗaya ita ce wadda Allah ya ce wa tasru bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da igiyar Allah guda ɗaya kar ku rarraba ita ce kalmar la ilaha illallah a suratul baqara Allah ya ce abin faqadistam saka bil urwatil wusqa duk wanda ya riko da wannan igiyar yayi riko da igiya amincacciya lam tisama laha wanda babu yankewa gare ta ita ce kalmar la ilaha illallah a kanta aka ce mu haɗu to a kanta akwai rena abin da annabi ya zo da shi a ce sai an ƙaro wani abu babu iya yadda annabi ya zo da abu iyanan za a tsaya ita ce hablin layi jami'a amma don kana cewa la illallah ina cewa la illallah amma ka yadda annabi tsayi wannan da ya ran juma'a kan dutsen arfa ya yi magana maganar ba ka ɗauke ta gaskiya ba ka ɗauki maganar da ta zo a baya kalmar shahadar kan gaskiya ce da gaske ka faɗe ta menene abin da annabi ya faɗa ran juma'a ya tsaya a dutsen arfa yace al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takashawhum wa kashawni a yau kafirai sun ɗebe tsamani daga samun nasara akan addininku kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku Allah ne yake faɗa yace a yau na cika muku addininku wa atamantu alaykum ni'mati na cika ni'imata yau a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na yaddaru muku addinin musulunci shine musulunci shine addini shine wanda za a yi shi a je aljanna wanda za abin za a karo a baya bayan wannan baya cikin addini to annabi ya faɗi wannan bayan ya gama ya ce ma za ta kulu da ba'adi ya taralin jama'ar da ake wannan aiki me za ku faɗa a baya na yau ga dutsen arfa In na mutu bai za ku faɗa bayan mutuwa ta? jama'a suka ce na ƙulu ƙadabar lagata ya rasulallah za mu ce ka isar da saƙon Allah gaba ɗaya ya manzan Allah to zan tambaye mu don Allah wanda muke azumi saboda shi dinnan don wannan wata mai alfarma da muke cikinsa dinnan a lokacin salatul fati an saukar da ita a lokacin akwai jawharatul kamali lokacin da annabi ya ce Allah ya ce masa addini ya cika na yaddar muku shine addini na yaddar muku babu wani abin da zai zo bayan wannan a rike shi a matsayin addini a lokacin salatul fatihi ba ita a lokacin jawharatul kamali ba ita a lokacin babu dalailu a dalailul khairati wani littafi ne dalailul khairati su wal a azharar jamila duk ba ita sai dai su ayatul kursi suna nan alqur'ani laqad ja'akum tana nan alqur'ani duk wasu ayoyin da za a yi addu'a da su addu'a ta gaskiya tana nan alqur'ani sannan akwai addu'o'i wanda annabawa suka yi a cikin alqur'ani suna nan zaka ji an ce wa isma'ila abina wa abina wa zakariya da rabbuhu za ka ji an ce ah, wazannun idda haɓa magaziban fazanna allan na ƙadira alaihi fanada fi zulumati allah ilaha illa anta subhanaka kaga wannan addu'a ce to ga addu'ar annabawa jingim a cikin alkur'ani annabi ya ce duk wanda yake yin addu'a da addu'ar ɗan mata allah zai bashi abin da ya roƙa in masifa ma yake ta allah sai ya tsabar da shi waye ɗan mata shine annabi yunusa ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk wanda masifa ta same shi yake karanta wannan cikin dare Allah sai ya tsamar da shi daga masifar da da ya shiga cikin ta sannan ga addu'ar eh, abin nan hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda ita ce annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi a wuta Allah ya umarci wutar ta zama sanyi na aminci irin sanyin abin nan ac ba irin sanyi na sallaja ba ba sanyi irin na firiji ba sanyi irin na abin nan ac wanda zai yake sabinta harka yake daɗaɗa rayuwa yake sa nutsuwa irin wannan aka ce wuta ta zama irin wannan sanyin saboda ya ce me yace ce wa ni'mal wakeel Allah ya isar ni madalla da Allah madogara Allah ya isar mina ya isar mana mu musulmi madalla da Allah madogara to ka nuna Allah ne mai isar maka Allah ne ka dogara da shi baka dogara da kowa ba sai shi yaya wanda ka dogara da shi ba zai kare ka ba Allah daga ka dogara da shi zai kare saboda haka kaifa ya hadin lahu qauma ya Allah zai shiryar da mutanen da kafaru ba da imanin suka kafirce bayan imanin su? wa shahidu kuma suka shaida annar rasul haqqun lalle annabi muhammad gaskiya ne waja'ahum bayyinatu kuma gaskiya ta zo musu dalla dalla hujjoji bayyanannu sun zo musu amma suka bar wannan hujjojin suka kama wa'ansu addu'o'i suka kama wa'ansu tsari suka kama wa'ansu ka'idodi suke aikatawa to daga lokacin kuma an warware abin da aka gaskata a baya Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal qawmaz zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai mutumin da ya gane gaskiya ya watsar da ita ya kama iska daga baya kuma ya dawo bai gyara ba har ya mutu to a lokacin lalle al'amari ya lalace dan ba dama a dawo duniya dan gyaran aiki idan an gane da yake ba a lahira amma in ka gane daga duniya da ya kyau ba ka gyara Allah sai karba Allah ya faɗa a suratul furqani wayanda suka ga abin da ba daidai ba sai suka tuba suka yi ladama Allah sai ya canza wannan mummunan aikin nasu ya dawo kyakkyawa kuma Allah ya mai da aikin nasu kyakkyawan ya karɓe shi na gaba kuma an tanadin karɓarsa domin sun gyara aiki saboda haka ubangiji Allah ka taimake mu da ganewa abin da ba daidai muke ba don mu gyara ba sai an je kabari ba ba sai an je kafani ba ba sai an tsaya a gaban Allah mutum ya gane yi daidai ba a'a tun daga duniya ya Allah ka nuna mana abin da muke yi in ba daidai ba ne mu gyara ka nuna mana abin da yake shi ne daidai mu riƙe shi Allah kuma ka tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwa sai Allah ya ce Allah ya ce, Ula ika jaza wa’yannan sakamakonsu, an na alaihi da alatan lahi a kansu akwai tsinuwar Allah. Duk ya san gaskiya ya bace ya koma ya kama karya, to a kansu akwai tsinuwar Allah, wal mala’ikatu da tsinuwar mala’ikun Allah. wannan su ajma'in da mutanen duniya baki ɗaya suna cewa Allah ya tsine wa wanda ya gane gaskiya ya kite koma kan ƙarya ya rike asara ta samu ko ba ta samu ba to me zai faru kalidina qalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adab wala wala hum yunzarun fiha za su dawwama a cikin wannan tsinuwa ta Allah ba za a daida ba ko kuma za su dawwama a cikin tsinuwar Allah wuta zaman wuta la yukhaffafu alhumin azabu ba za a sauƙaƙa musu azaba ba daidai sakan ɗaya wala hum yunzaruna kuma ba za a shaurara musu su kawo hanzari ba da za su yi roƙo irin roƙon musulmin kirki su ce ya Allah ubangijin sammai da ƙasai kai ne kake da cikakken ikon da babu mai iko irin naka Allah kai ne ka isa ka tsamar da mu daga cikin wannan wuta da muke ko kuma ka hana wutar zafi a kanmu ya Allah kai mai iko ne ka sauƙaƙa mana azaba ko ta rana ɗaya wallahi Allah ba zai sauƙaƙa ba kuma za su roƙi maliku ya maliku ka gaya wa Allah ya kunce a kawo mutuwa ta ɗauke ranmu don wutar nan ta ƙone mu huta wala dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu za su ce ya maliku ka gaya wa ubangijinka ya hukunta karewar ran mu nan ta kone mu gaba ɗaya mu huta qala innakum makisun sai maliku ya ce a'a a cikin wannan wuta za ku zauna har abada kar ku ƙara magana qala kasau fiha wala tukallimun za a ce ku shiru a cikin ta kar ku ƙara magana innahu kana fariqun min ibadi domin akwai waɗansu yankin jama'a daga bayina a duniya ya ƙudo da rabba na gafirin lana hamna wa an takairun rahimi suna cewa ya ubangijinmu kai mana gafara ka ji ƙayinmu kai ne mafificin masu jin tausayi ka tausaya mana ya ubangiji tun daga duniya ka shiryar da mu shiryar da ka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ita to haka suke fara a duniya wa kuntum minhum tarakun kun ko zama kuna musu dariya na ɗan tsallake abubuwa da wayewa ne ba na fi ayan ne a jere ba duk da ayoyin a ayo a surori daban-daban ne suke su saboda haka kaga ashe ba za a shaurara wa wanda ya je da aiki bai yi daidai ba balle ya kawo hanzari a'a ka da za a yi a nan duniya ne ya ubangiji da ina yin kaza amma ya bayyana dangane da dalilin aya kaza ba daidai nake ba na dawo abin da ayan nan take sai Allah ya ce la yafe ma abin da kai a baya na ya ba abin da kai a baya shi ke nan to Allah mai girma da ɗaukaka ya na إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بعد ya ce wanda الله غفور رحيم الله يتي وانا a ولا in lallari لاهرة إلا الذين تابوا في الدنيا كينا sai waɗanda suka tuba tun daga duniya sun tuba a duniya don su ƙoƙarin gyara aiki su fuskanci lahira suna kan hanyar Allah daidai fatan fatansu kenan saboda haka illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba ai raja'u ila ila dinil islam suka dawo zuwa addinin musulunci bayan da sun fita min ba'adif zalika bayan kafircin da suka yi ada wa aslahu suka gyara ayyukansu fa inna allaha gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne a gare su sun bayyana hukumul yahudi sannan kuma Allah zai bayyana mana hukuncin yahudawa amma ana so kowane bawan Allah ya yi tunani ya ga a wani hali yake in kaga kana kan hanyar Allah Alƙur'ani wal hadis to ka gode wa Allah ka ci gaba da aiki in kaga da kake kansa din nan an ce babu a qur'ani kayi musu an ce babu a hadisi kayi musu dare ɗaya sai kaje ka kama bincike a qur'ani sai da kai wajen kwana 40 kana yi baka ga abin ba har ka kare iya alkur'ani ka dawo hadisan annabi kai wajen wata shida kana yi dan hadisan annabi za ka yi wata shida kamun ka tsara bincike akwai sahihul bukari jizi hudu ne sufuli a eh, sufuli hudu ne jizi takwas akwai sahihu tirmidhi akwai ibnu maja akwai nasa'i akwai abi dauda akwai abin eh, turmuzi haka suke guda shida to sai aka ce abu hadisan annabi kaga yadda da muka kai ta bincike dan an ce naka baya cikin hadisin annabi ka je ka ta bincike ko lalle baka gani ba a ayoyin qur'ani ma ka bincika baka gani ba kuma baka da ilimin da ka je kai ya kai kai kiyasi to sai kai hakura ka dawo kan abin da yake alqur'ani wanda ka gani gashi karara ka dawo kan abin da yake hadisi wanda ka gani gashi karara amma kai taurin kai ka ce to ko qur'ani ba ba hadisi ba haka zani tunda an dade ana yi to wannan kuma shi ake cewa motar shida bautar shaidan ba ta bautar Allah ba daɗewa ake bukata ba dalili ake bukata a fir'auna lokacin da ya zo annabi musa yana nan a duniya ko ko kuma lokacin da annabi musa ya zo fir'auna yana nan a duniya ai in daɗewa ne annabi musa ya daɗe ko tun da ya yi zamani da fir'auna to amma yanzu wanda yake bin annabi musa in ya bar attaura ya koma wani littafi yake aiki annabi musa yake bi ba annabi musa yake bi ba dole komin daɗewa ya zama annabin nan da kake bi to a kan littafinsa kake in ka bar littafinsa to bar annabi kana barin ƙa'idar da take littafin da annabi ya zo da ita to ka bar annabi wani shirman ka fiye daban a can a baya shirman ka kake kawai a gefe yana cewa haka bane su to tun iyaye da kakanni yake ayo ko uba da kaka da wanda ya dade war alqur'ani ne ba qur'ani muka sa a gaba Allah ka gana da mu shi na'am illa alladhina kafaru ba'da imanihim thumma na kafaru waɗanda suka kafurta bi isa suka ce sun kafurce wa annabi isa sun abinan ba da imanihim bi musa bayan da sun yi imani da annabi musa sun maza dadu kufuran sannan suka ƙara kafirci da uku shi ne suka kafurce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan lan tuƙubala taubatuhun ba za a karɓi tubarsu ba ba za a karɓi tubarsu ba irin waɗannan wa ula'ika hum dalun domin wayannan sune ne batattu batan da ya kai ba a iya dawowa kan hanya Batane wanda ya kai ba a iya dawowa kan hanya kawai dole sai dai ai hakurin zaman wuta in alkiyama ta tsaya an kafircewa annabi Musa da an yi imani da shi aka dawo aka kafircewa annabi eh, Isa bayan da shi ma an yi imani da shi sannan aka dade yin imanin da annabi Muhammad yazo sai aka dada kafircewa kafirci hawa uku to ba za a daɗa dawowa ba kuma ba za a karɓi tubansu ba don ba za su tuban ba ba Allah ba zai ba su damar su tuba ba Allah ya tsare mu sai Allah ya ce إن الذين كفروا وماتوا وهم na kafaru lalle waɗanda suka kafirta sun kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa matu wa hum kuffarun kuma suka mutu suna kafirai fatabu fil fil akhir fil akhira sannan sai suka tuba a lahira inda mu'ayanatil azab lokacin da suka ga azaba ido ido da ido sai suka ce ya Allah kafircewa annabi Isa da suka yi sun tuba kafircewa annabi Musa da suka yi sun tuba kafircewa annabi Muhammadu da suka yi suka zaɓi shehu sun tuba to a ranar Allah ba zai karɓi tubansu ba eh shi ne a duniya an ka tuba za a karɓa amma a lahira Allah baya karɓar tuba Allah maɗaukaki ya ce walahun wala yin kwada adihin adihim milkul zaba kuma ba za a karbi zinare cikin ƙasar duniya a wurin mutum ɗaya daga cikinsu ba da zai baya a ce yana da dukiya ta zinare ta kai ta cika duniyan nan da muke ciki ya bai wa Allah ya ce ya Allah a karɓi zinaren nan a ƙetarar da ni kan na shiga wuta a riƙe zinaren nan da na mallaka ne a duniya yau na ba da shi a tsewar alkiyama Allah ya ce ba za a karɓa ba ba za a karba ba to aya duniya kudi yake amfani a lahira bai za ka saya in a wuce kake zafi ba zai barka ka sai komai ba in aljanna kake wadata ba za ta barka ka sai komai ba a mai za a saya a lahira Ɗan wuce dai bai ya sai komai ba Don yana cikin bala'i a yanzu a nan duniya wallahi a sa irin abin nan da ake walda da shi ake waldar robobi a sashi a zuga zugi ya zama ja mutum hudu su kawo guda hudu kowa ya rike nasa ya dana ba ga kudi a hannunka ga mai ayaba za ka yi sayan ayabar kana cin wannan zafin wutar to balle aka jefa mutum a wuta gaba ɗayansa kan wuta ba zai yi sayan komai ba da haka kudi bai da amfani allah ba zai karɓe shi ba haka kuma ɗan aljanna babu wani abin da zai saya dan aljanna an gama mata komai duk abin bukata akwai shi a aljanna duniya na gidan bukata wani abin an sayo zai iya karewa a ce a daɗa wa irinsa ko kuma ya sayo ya kare a ce a canzo wancan yakin shi mutane to amma na lahira fa wa utubihi mutashabiha kullama ruzuqu min fiha minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha min azwajin mudahharatu wa hum fiha khalidun Yau aka kawo muku ayaba kuka ci aka ji ma mala'iku suka rada kawowa wata da ku cewa wannan irin ta dazu aka kawo sai kun ci ku ji ba irin ta bace a ido sun yi kama da juna a baki ba dan su ba dai bane shine wa mutubihi mutashabiha sai a zo musu da mai kama da wancan amma ba wancan din bane walahum fiha azwaju sannan kuma a gare su akwai ƴan mata mutahharatun tsarkakakku ba sa hamma don ba gajiya a aljanna ba sa miƙa don ba kasala a aljanna ba sa abinan majina don ba a mura a aljanna ba a haɓo don ba sanyi na walaƙantarwa mutum a aljanna ba zafi na walaƙantarwa mutum a aljanna ba a ba haya ba a fitsari ba wani abin da kawai in ka ci abinci kamar yanzu ne ka shiga ɗakin wanka kai wanka ka canza kaya ka fesa turare ɗan feshi turare ɗan feshi ɗin nan ya ƙara ma ƙiba a jikinka ya ƙara wa rigar nauyi to haka in ka ci abincin aljanna babu kashi sai bi jikinka kuma Allah ya tsare abincin kar ya kara ma jiki ka zama ɗirgen ya karka kasa tashi a duniya ne in ka yawan cin abin mai daɗi sai a kara ma ƙofa a ce wannan ta samar kaɗa ka zama wani irin ne ne to lahira babu wannan duk abin abinki Allah ya kau da shi babu shi a aljanna duk abin da ake so babu shi a cikin wuta duk abin ki babu shi da aljanna kun ji abin da na fara duk abin da ake ki babu shi a aljanna duk abin da ake so babu shi a wuta kaga a wuta babu ruwa mai daɗi a ruwa ba a wuta babu iska mai daɗi a wuta ba abin kwanciya mai daɗi a wuta ba abinci mai daɗi ba tufafin sawa mai daɗi tufafin ba wani iri ne Allah ya ce sarabiluhum min qatarani wa tagaja wa tagasha wujuhahum nar rigarsu da wandansu gaba ɗaya na wuta ne in an sa rigar wuta wandan wuta sannan kuma a shiga cikin wuta kamar ka sa a yanzu nan lokacin zafi ka sa kaya kwatin mai ɗan shara-shara ka shiga AC ba daɗi akan daɗi ba to su kuma rigar ta wuta ce wandan na wuta ne kuma a jefa a wuta saboda haka babu abin so a cikin aljanna a cikin wuta babu abin so a cikin wuta la ya fi la fi fiha bardan wala sharaba ba za su ɗanɗani bardan ana nufin anan bardan bardin sharabi ko kuma bardin nauyi idan su ba zai yi daɗi da jin barci ba dan wuta baya iya barci la yazuquna fiha batan wala sharaban sannan ba za su samu abin sha wanda in an sha za a ji an samu nutsuwa ba yanzu ana yin buɗe baki wani yana samun ruwa mai sanyi ko lemo mai sanyi yana sha sai ya ce kai alhamdulillah ya samu nutsuwa to a lahira babu irin wannan a aljan a wuta duk abin da dan wuta zai sha abin da zai tada hankali duk abin da dan wuta zai sha abin da zai tada hankali irin su bishiyar zakumiya irin su ma alhamim da shauransu gisilin da shauransu duk gaba daya abinci ne na walakanci abinci ne na walakanci la yusmin wa la yughni min ju'in baya sa kiba baya maganin yunwa shine la yusminu baya sa kiba wa la yughni min ju'in baya maganin yunwa amma abincin duniya an ka samu abinci yanzu za ka ji ka daina jin yunwa kuma in kana ta cinsa kana ta cinsa sai kana zama ƙato kana zama ƙato kana zama ƙato to alahi a wuta ba abin da za ka ci ya ƙara ma daman jiki don abinci ne na dole a ci kamar yadda aka yi wa shi ɗan ɗa'a a duniya na wuta ce ɗauki yi wa yau wani wuce da bi ko? na za yi karamin su dan wala min ahlihim mil'ul ard dhahaban wala wuce da bi ulaika lahum adhabun alimun wa ma min nasirin ko na daga nan sai lan talalul birra Thank <laughs> Um, Yace lalle lallai waɗanda suka kafirta law an da lahun mafin arz jami'an wa mislahu hu labta da bihi ha ba shi bane in ladina kafaru wa hum kufaru lalle waɗanda suka kafirta suka mutu kuma suna kafirai falan yi kuma lamin hadihin milkul arzi zahaba ba za a karɓa musu zinare kamar cikin ƙasar duniyar nan ba wani wuta dabi ko da sun ba da fansa a karɓe shi don a kyale su ula'ika hun abinan azabun alimu waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗɗiriyar alkiyama wa malahun min nasirin kuma a lahira ba wani mataimaki da suke da shi ba su da mataimakin da zai hana su shiga azabar Allah ko ya hana Allah yi musu azaba ba ɗaya daga ciki ba su da mataimaki mataimakinmu shi ne Allah in ka masa ɗa'a daga nan duniya a lahira kana da mataimaki da wuri sai a je aljanna babu ɓatar lokaci amma duk wanda ka bi ba Allah ba to akwai matsala Allah ya ce mu bi shi mummu wanzansa. in ka bi Allah ka bi manzan Allah ne in ka bi manzan Allah ka bi Allah ne abu guda ne wato umarnin annabi daga Allah ne annabi ba shi da umarni nasa na kansa Allah ne yake gaya masa ka gaya al'umar ka su yi kaza ka yi gaya al'umar ka su bar kaza kaga annabi ashe ba nasa bane shi sako ya zo isarwa to in ka karbi sakon da ya zo ya isar shikenan ka shiryu Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce لن تنالوا البر حتى bayyana islami la lokacin da Allah ya bayyana mana lalle duk addinin da ba na musulunci ba ba a karban sa a matsayin addini wa annaman mata ala kufrin kuma lalle duk wanda ya mutu akan aikin kafirci Layi yaqbalu minhu ba za a fida'an ba za a karɓa masa fansa ba in ya bayar mahama kasura duyadda mahama kasura duk yadda wannan fansar ta kai da yawa wa bura duk yadda ta kai da girma minal amwali na daga dukiya komin yawanta zakara fi ma ya ati kuma sai Allah zai ambata mana cikin abin da zai zo din nan almuslimu yuqbalu minhu islam. shi musulmi ana karban musuluncin sa walakin sai dai a eh, eh, abinan atammal islamu wa akmaluhu la yakunu illa bil sai dai cikar musulunci da kuma wato cikar musulunci da batsewarsa baya kasancewa sai tare da ci da dukiya ta hanyar daga addinin Allah dukiyar kuma a kara'im kara'im amwal dukiyoyi waɗanda suke masu daraja su za a rika ɗauka ana bayarwa don addinin musulunci ya ci gaba waɗanda suke haka to da gaske suke addini amma wanda yake jin baya iya ɗaukan kuɗin sai bayar don taimakon addini to ba da gaske yake addinin ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala wani ko yanzu yana ga inda ya yi sallah ya yi kokari ana idar da sallah ba in sun ga in wani ya ga an ɗaga bakin fon da ayi bayani zai ce to neman taimako za su sai kaɗai rigar sai ta addu'a ma ba zai yi ba kuma mummunar ɗabi'a ce wannan ba mun ce muna so mu koyi da annabi ba to annabi ya hada haka daga yin salama ka fita daga masallaci annabi yana zargin ka kuma ni ma ina zargin ka tunda annabi ya zarge ka <laughs> annabi ya ce in kuna so ku ga munafiki shine wanda daga an ce assalamu alaikum zai fita daga masallaci annabi ya mar wannan tambari mak mak map ne ko map map ne sitam ne na alamar munafurci daga yin salama mutum ya fita in dai ba larura ce ta kama shi ba kamar a ce an yi salama ga dama kana jin fitsari aini ko an yi salama dama kana jin kashi aini ko makamancin wannan to wannan larura ce sai dai kuma malaman fikihu sun ce to kai nazari akan sallar taka yi malaman baki ba suka ce in fitsari yana kan matsanancin matsawa har kana gari manya ya a fatiha ba ko an yi sallar da kai fitsarin bai fito ba ka da sallar don ba ka samu nutsuwa ba haka in ba haya ne amma in ya zama ya dan matsa ka dai amma dai baka damu da doguwar surar liman ba ba balle karatun fatiha duwa komai to a nan kuma shikenan sai sai a ce sallar ka tayi amma wanda matsuwa ta hana shi abin samun nutsuwa a sallah to ba shi da sallah saboda haka in ba dalilin wannan ba ba a so daga an ce assalamu alaikum ka fita ga abinda annabi ya dora mu akai in an ce assalamu alaikum ko kuma aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaka ce kai ma za ka faɗa kai yadda liban ya faɗa sai kuma ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allah la ilaha illa huwa al qayyum zuwa ƙarshen ayatul kursi za ka ce allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika daga nan kuma ka ci gaba da addu'o'i ka roƙi Allah abin da kake so a duniya ka roki Allah abin da kake kwaɗayi a lahira amma kar ya zama waka kawai daga yin salama ka tashi ka fita duk ba kai wa'annan ba kenan to sallar sallar mutum akwai akwai tuhuma a kanta don Allah ya ce kul ma ya aba bikum rabbi laula du'aukum kace ubangiji na bai damu da ku ba ba dan addu'ar ku ba ba dan muna addu'a ba Allah ba ruwansa da mu saboda haka lalle mu kyautata in mun kyautata sallah mu kyautata addu'a mun kyautata sallah mu kyautata addu'a mun bi umarnin Allah da manzansa saboda haka sai Allah ya ce lan tanalu ba za ku taba samun cikakken lada ba ai sawabuhu ba za ku taba samun lada ba wa huwa aljanna shine aljanna ba za ku taba samun aljanna ba wal birru da haka ce lan tanalu birra abinda ake nufi da albirru fi'ilul khairati ayyuka na alkhairai gaba ɗaya ba za ku taɓa samun ladan su ba hatta tun fi ƙomi matu hibura har sai kun ba da sadakar abin da kuma kuna son irinsa ba wai abin da ka fi so ka ba da shi ake nufi ba a wannan aya a'a abin da kai ma ne kana son sa amma za ka iya ɗauka ka ba wani karka ji sai ba ka son abin tukun ka ɗauka ka ba wani a'a kai ma kana son abin ka ɗauka ka ba wani to wannan ka bayar daga cikin abin da kake so to a nan ne za ka samu lada mai yawa a nan ne za ka samu aljanna da wannan irin kyautar min amwalikum daga cikin dukiyoyinku wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na kowane irin abu mahama kana fil qillati duk yanda ya kai da ɗanɗantarsa kankantarsa au fi ayi nau'in ko kuma kowane irin nau'i ne ka tabazilil jahi kamar mutum ba shi da kudin da zai ciyar da addini gaba amma na da daraja wajen mulki sai je tara mutane wanda yake mulka ya ce to daga yau abu kaza da kaza muke so a rika yi kar mu kara ganin an yi kaza kaga ya bada mutuncinsa a kayan wannan ko to kamar wanda zai dauko kudi ya bayar ne me kudi bangaren kudi yake da iko to mai mulki kuma shi kuma bangaren mulki yake da iko to mai ilimi fa shi kuma bangaren da ilimi yake aiki nan yake da iko yake ya da ilimin sa a wurin duk gaba daya sai a tashi mai kudi ya daga addini mai mulki ya daga addini mai ilimi ya daga addini addini ya sami iyayen gida wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka ciyar na kowane irin abu ne Allah masani ne da shi in za ka ba da abu ya zama musulunci ya yadda a mallake shi musulunci ya yadda a saye shi musulunci ya yadda a saye da shi ko da kai kana son abin in musulunci bai yadda a saye da shi ba ba a kyauta da shi ba a sadaka da shi yanzu wani yadda yake son karansa ai haka wani yake kamar yadda wani yake son ragonsa haka wani yake son karansa to in ya dauki wannan karan ya bara akwai lada babu lada ya zama abin da zaka bayar kuma musulmi ne ho mai karamma ba a samun musulmi mai kare to da haka kar a ce sai kun ba da abin da kuke so kuke samun lada kai izgili ga ce bari ka kamo karanka ka baya a'a in haka ne ba da rago ba da taure ba da akuya ba da raƙumi ba da bijimi duk abin ka bayar abin da an kai shi a kasuwa a doron kasuwa halal ne a sai da shi ya halatta kai kyauta da shi ya halatta kai sadaka da shi amma abin da ko da ana sai da shi a doron kasuwa amma a tsarin musulunci ba halar bane a sai da shi ya kamata ka kyauta da shi wa'yansu suna zuwa su harbe naman daji mu shere su yi banda su zo siyar wannan mandar kudinta kaɗan ne kudinta da yawa a doron kasuwa ana sai da ita amma a doron musulunci ma ana sai da bandar jaki ba a sayarwa to shi kenan kaga wanda ya bada kyautar wannan bai yi kyauta ba wanda ya bada sadakar wannan bai yi sadaka ba kuma da zai je ya sayar ya zo ya bada kudin sadaka sadakar ma ba ta ba ai kudin mushe ne ko bai sayar da giya ya zo ya sayar da giya ya kawo kudin ya bayar kyauta musulunci bai halatta a karba ba bai halatta a karba ba kuma in yayi ba zai samu lada ba wanda zai yi kyauta ya yi sadaka ya samu lada ta hanyar halali ya nemi abin ta hanyar halalin ya samu abin kuma ya zo yake bayarwa ta hanyar halali to wannan shi ne wanda Allah yake maraba da shi wannan shi ne wanda Allah ya ce Allah zai saka musu da aljanna da irin kyaututtukar da suke da sadakokinsu kullu da'an كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل dukkan abinci kana hillal libanin isra'ila ya kasance halal ne ga bani isra'ila annabi yaqub da jama'arsa annabi yaqub da ƴaƴansa halal ne su ci abubuwa illa ba harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abinda annabi yaqub ya haramta wa kansa ba dan Allah ya haramta masa ba malaman su suka ce in Allah ya ce abu halal ne ka ci sai ka ce kai ka haramta wa kanka ba komai a kanka sai dai karka ci tunda ka haramta wa kanka kuma in ka tuba shi kenan sai ka ci amma karka ce kuma duk wanda ya ci haram ya ci a nan kuma ka yi jayayya da Allah mutum ya shiga kogin kafirci yawwa misali wani ya ce duk wanda ya sha nonon awaki haram ya sha dan shi ya haramta wa kansa in ya sha nonon awaki kuraje suna fito masa sai ce kowa ya shan awaki ya sha haram to ya zama kafiri don Allah ya halatta wa mutane shi ya haramta musu amma in yace shi nonon akuya haram ne a kansa shi kenan ba komai babu abin da za ka haramta wa kanka wanda Allah ya halatta ma a ce akwai komai sai matarka mutum in yace matarsa haramun ce a gare shi to ta haramta a gare shi saki uku <laughs> ta zama saki uku ba da mata dawa sai bayan wani miji in mutum ya ce duranar da ya auri babbar bariya auren ya mutu ya manta sai da ake wajen shekara biyar kawai sai ya auro a sakuwa sakuwa kuma 'yan bare-bari ne <laughs> shi ke na ana ɗaura auren ana waje a ga wurin auren ya mutu in ya je ya kwanta da ita a haka zina yake hausawa suka ce baki shine mai yanka wuya kar mutum ya rika faɗan maganar da ba ta da amfani malaman ƙibu sun kawo waɗannan bayanan in kwa ya ce duk ƙabilar da ya aura a duniya kawai auren ya mutu sai a ɗauke shi matsayin mahaukaci duk matar da ya aura auren yana an gane? amma in yawa da ƙabila ɗaya tal ya faɗa to dura da haka ɗaura auren da ya tafi auren ya mutu ana gama fatiha auren yana gama mutuwa ana gama fatihar addu'a ɗaura auren auren kuma yana mutuwa ga abin da ya faɗa a can ba a baya amma ya ce kowace kabila ma to wallahu sai a mai da shi ba shi ba ko mai aurensa yana illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi khasatan sai abinda annabi isra'ila sai abinda isra'ilu ya haramta wa kansa a kebance fa harrama alaihim eh, ya haramta musu fa harrama alaihim fit tawrati sai kuma abinda Allah ya haramta musu a cikin Attaura, wa huwa al-iblu ko kuma annabi eh, yaqub din ya haramta musu a cikin Attaura shine cin naman raƙumi lima hasala lahu irqul irqun nasa lokacin da girgamo ya faru a cikin mutanansa sai annabi yaqub yace to kar kowa ya ƙara cin naman raƙumi saboda yana sa kurkunu girgamo mun san girgamo ba ku san kurkunu ba yawon yawo mala yawon kai kaɗan dan kauye ne ka san shi a dan kauye da ba dan kauye ba ba zai sani ba ni ba don ni dan kauye ne na san shi <laughs> kun san zaren auduga wanda mata suke kaɗawa da mazari kun san shi ko san zaren teloli kuka sani da shi kwarkwaro akwai zare wanda ake saƙar kayan sawa da shida to cuta ce ciwo ne zai fito a jikin mutum kamar maruru in yi ruwa sai ya huda ya fito da wani abu kamar gemun masara gemun nan na gashin gemun masara kamar haka zaren yake to wanda yake kamar gemun masara din nan dan bala'i ne in kai sa'a ba sai amma sakiya sau biyar sau shida akan shi guda ɗayan nan sakiya kuma yadda ake yin ta in wurin yi ruwa sosai masanin ciwo ya danna ya danna ya ce lalle nan ya yi ruwa to sai a kawo kibiya irin wanda ake tsaga tabar ba sai a kawo kibiya sai a dunkule ta da a rerayin ƙasa jikakke don kar kotar eh, kibiyar ta kama wuta inin ƙarfan yana cikin wutar ana fukutawa ana fukuta sai ya yi jajjawur sai a ce kau da kanka in ka kawo da kanka aka ɗauko cibiyar sai a turɓa a wurin da ya ruwa sai ka ga ruwa fur ya zubo a ranar sai ka kwana kana barci likita ya ma aiki likita ka sanda wanda bai zanna a ƙauye bai san wannan ba akwai a ƙauye to irin wannan musibar ta samu su annabi yaƙo ta wannan girgamo sai ya haramta wa mutane cin wannan naman raƙumin ƙila sadadinsa ne ya kawo samun wannan cuta ta ta kurkunu sai Allah maɗaukaci ya ce ah, min ƙabali an tuna zilar taura shi ma annabi yaƙub ya haramta wa mutane ne tun kafin a saukar da a taura sai Allah ya ce ƙulba a taura tubi taurati ruwa in kun kuntum sadiki ku zo da a taura ku karanta ta in ku masu gaskiya ne akan cewa a cikin attaura an hana cin naman raƙumi to anan ma annabi eh, abin eh, yaqub ba haramtawa ba cewa yace haramun ne duk wanda ya ci ba amma shi a kansa ne ya haramta wa kansa bai haramta wa kowa cin naman raƙumi ba sai dai wanda baya so yana iya bari amma yana ganin cewa daga cikin sababin samun wannan cuta ta wannan abin nan girgamo akwai cin wannan naman raƙumi to wallahu alam abu yana iya zamowa sababi domin nima abin da ya sa na gane shi na san shi dogarin da ake wahalar ruwa je suna da ƙeƙuwa bayan gari inda taɓoɗin da yake tsatsagewa za ka ga akwai irin bishiyoyin nan da ake cirowa ƙaro a jikinsu ana ce mata farar ƙaya to ruwa zai zo in aka kwara ruwan damana na farko ɗin nan sai ruwa ya zo ya tattaru a gindin irin waɗannan bishiyoyi to a da a ƙauye saboda tsabar wahalar ruwa shi za a je a ɗebo ba wani dafawa ba komai kawai a ci gaba da sha shi za a yi alwala da shi a yi abinci a yi komai saboda wahalar ruwa to ruwan wannan gindin bishiyar yana sa a sha shi a yi kurkuru in an sha ana iya ɗaukan kurkuru amma kurkunan da yake warkewa da wuri shi kuma zaransa zaransa mai kauri ne in wurin ya ruwa aka yi tsakiya wannan zaren ya fito in ka kama a hankali kana ja a hankali a hankali a hankali a hankali sai ka bada shi filak sai ka yada shi sai wurin ya warke amma in dai yana ciki balle a ce wannan kibiyar tsakiyar ta yayyanka shi to wurin da bai mutu ba sai ya sake ulowa ta wani wajen sai an sake yin sakiya. wallahi haka yake saboda haka masifa ce ba karama ba amma yanzu Allah ya sa an samu maganinsa ya yi sauki ko da a ƙauye gaskiya ina ganin na daidai daɗe ban je ƙauye na shekara ba amma ina jin ko a ƙauye yanzu ya yi sauƙi to saboda haka wani abin ana cewa kar a cikin an ga ana samun illa ta wajensa kamar yanzu wani yana da mayauya in ya sha nonon awaki sai jikinsa ya kuraje in ya ce ba zai sha ba ba shi ba abin zargi ba ne amma kar ya haramta wa wani zai ce shi a kansa ya haramta ba zai sha ba amma bai haramta wa kowa ba yanzu a da bauchi ba da ma ka sai da naman akuya kana mahauci an ka sai naman akuya wata unguwar dukan ka za a yi allah a bauchi a da saboda al'ada ta ajiye naman akuya wai yana sa fitilta ta fito wajen cikin a da a bauchi su saboda haka amma ba ce a suka ce wanda ya ci naman akuya ya ci haram ba wanda baya so ne ya haramta wa kansa amma shauran jama'a ba mai so zai iya ci to abin da ake so kenan Ah, Allah madaukaki yace amma tun fi komi shay'in fa inna Allah bihi ali duk abinda kuka ciyar na kowane abu ah, na dawo baya kullu da amka na hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzila tawrata dukkan abinci halal ne a wurin isra'ila sai abinda isra'ila ya haramta wa kansa tun kafin at-taurata sauka sai Allah ya ce ƙulfa a atu bit to ku zo da at-taurati fataluha ku karanta ta in kuntum na in kun masu gaskiya ne lokacin da aka zo za a karanta duk su yahudu in suna so su boye gaskiya kar a gane lokacin da ana karanta abin in zo daidai inda za a samu gaskiyar abin sai su sa yatsa haka akan rubutu da an ture hannunsu sai a ga abin gashi nan akwai shi to shi ne Allah yake magana akan cewa su mutane ne masu kokarin koye gaskiya bayan kuma gaskiya tana nan tabbatacciya a cikin littafi to babu wanda ya zalunci kansa kuma ya zalunci wani kamar wanda ya san gaskiya ya boye ta muna fatan Allah ka taimake mu da sanin gaskiya kuma da yin aiki da ita kuma da nuna wa mutane ita da kuma jan hankalin mutane a kanta domin inda gaskiya to akwai shiga aljanna amma in aka saki gaskiya to aljanna za ta ne wuya shiga wannan wata na wata ne na neman gafara wata ne na tuba daga zinubi daga ayyukan laifi wata ne na neman gafarar zunubai muna roƙon Allah ya gafarta mana muna tuba ga Allah Allah ya kankare mana zunubanmu muna fatan wannan wata Allah ya sa kar ya wuce ba tare da an gafarta mana laifukan mu baki ɗaya ba Allah ya sa yadda watan zai wuce haka kuma zai wuce da laifukan Allah ka sa watannin da za mu fuskanta goma sha ɗaya na gaba kuma na shekara kafin wannan wata ya sake kewayowa Allah ya sa wannan watan ramadanan ya zamo ya yi tarbiyyar mu wajen barin aiki munana tarbiyyar aiki ya biyar yayi tarbiyyar a gabar mu wajen aikata ayyuka na gari yi tarbiyyar harshen mu wajen faɗan maganganu na alkhairi ya yi tarbiyyar harshen mu wajen hana harshen daga faɗan munanan ayyuka munanan maganganu to in aka tsare harshe aka tsare gaba to Allah insha Allah Allah zai gafarta wa mutane laifukansu Allah ka gafarta mana kura mu Allah ka ji kan magabatanmu wanda suke raye da mu da su Allah ka ƙara wa rayuwarmu albarka iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu Allah ka yi musu albarka wayanda suka rasu Allah ka gafarta musu wayanda muke raye tare da su Allah ya sa rayuwarmu da su alkhairi ce a duniya alkhairi ce a lahira kar ya zama alkhairi ce kawai a duniya a lahira babu alkhairin Allah muna neman tsari da wannan Allah ubangiji abinda muka ciyar Allah ka karba mana abinda muka sadaka Allah ka karba mana abinda muka kyauta Allah ka karba mana abinda muka yi addu'a Allah ka karba mana abinda muka neman tsari Allah ka tsare mu abinda muka karanta na alkur'ani Allah ka bamu dadan sana wa alaikumus salam to daga ciki shine abinda nake cewa abinda muke addu'a Allah ya karba mana <coughs> masu aiki Allah ka ba su wai wani direba ne yake sa a sashi a addu'a da fatan Allah ya sa ya samu aiki to mu kuma muna fatan ƙara maka da addu'ar mu Allah ya sa in ka samu aikin alkhairi domin akwai abin da zaka so shi ya zama ba alkhairi ba akwai abin da zaka ki shi ya zama kuma alkhairi ne Allah shi ne kawai yake da ilimi guguwa da ilimi to Allah ka zaɓa mana cikin iliminka abin da ya daidai da rayuwarmu a duniya abin da zai kyautata rayuwarmu a lahira Allah ka kore mana wannan abin Allah ka tsare mu da dukkan abin da zai zama mana matsala a duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق اللهم أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك كاسمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت يا الله منا روحك ينقوم da shugabanninmu da malumanmu da mawadatanmu sun tafi aikin umra ubangiji Allah ka karbi aikinsu ubangiji Allah ka karbi addu'o'insu ubangiji Allah ka karbi sadakokinsu ubangiji Allah ka karbi kyaututtukansu Allah ka kaɗe da kaje da su lafiya Allah ka dawo mana da su lafiya Allah ka sa addu'o'insu su zamo karɓaɓɓu kuma Allah ya sa su tuna da mu a cikin addu'o'insu kamar yadda mu ma anan muna musu addu'ar dacewa su ma Allah ya sa su yi mana addu'ar dacewa dacewar da nake nufi rayuwar mu ta zamo alkhairi a duniya rayuwar mu ta zamo alkhairi a duniya a lahira shine dacewa Allah ka datar da mu da wannan rabbana farji alaina sabran wa tawaffana musulmi. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كبير وجهك